بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوة a wannan masallaci mai albarka masallacin demsawo cikin garin jimaita yola kuma mun haɗu a nan ne saboda mu na auren yar babban malaminmu Ustaz Saidu Suleiman wanda ya gayyato mana babban malaminmu Dr. Ibrahim Jalo Jalingo domin ya zo ya kaddamar da karatu a wannan yammaci kafin gobe kuma insha Allahu da karfe goma na safe a wannan masallacin a daura auren. Muna roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma ya sa albarka a cikin auren. sannan muna yi wa shi malamin mu Dr. Ibrahim Jalo maraba da zuwa muna masa bangajiya muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a bisa wannan zumuncin da kuma wato wannan gudunmawa da zai bamu na karatu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wato mu aiki da abin da za mu ji daga gare shi ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da malam fale tafaddal mashkuran wa ma'jura to madalla eh na الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دري لا أصبر درين هدو ga wata jiya hijiyar ɗaya. wanda ya dace da daren ishirin da biyar. ga watan julai tammuz ishirin. Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu wannan dama wannan fursa babba mun haɗu a wannan masallaci namu na demsawo domin tunatar da mu, kan lamura da suka shafi wannan addini namu da kuma wannan rayuwa mu. kamar yadda Sheikh Abubakar Mukhtar ya yi bayani munasabar haduwa ita ce maganar auren yarmu yar malaminmu Sheikh Said Suleiman Halima saboda munasabar aurenta wanda za a daura gobe a wannan masallaci insha Allah ta'ala da safe wannan munasaba ce muhimmiya madalla da wannan munasaba wacce ta sa za a haɗu da yan uwa irin wannan haɗuwa za a zauna cikin irin wannan majalisi za a saurari bayanai daga bakunan yanuwa kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan zama namu Allah ya masa albarka dukan abin da za a faɗa a wannan wuri ya zamanto ya dace da shari'a ya dace da abin da Allah yake so bai saba sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan wannan aure da muke dab da daura shi insha Allah Allah sa daura shi lafiya kuma ya sanya albarka mai yawa a cikinsa ma'aurata ango da amarya Allah ya ƙara musu lafiya sannan ya ba su lafiya a zamantakewarsu ta aure duk wata fa'ida da ake tsammani aure zai kawo Allah ya ninka wannan fa'ida gare su ya azurta su da zuriya tsayi ba mai tsoron Allah maɗaukakin sarki mai bin sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai kyautata wa iyaye mai kyautata wa ‘yan uwa na jini mai kyautata wa sauran al'umma Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i namu ah, ba za mu yi bayani ba wato akan matsaloli da suka shafi aure domin da zuwa hudu ba mun yi bayanin da yawa daga cikinsu matsalolin aure suna da yawa ba yadda za a ce zama guda zai iya ɗaukan bayanin da za a yi kansu duka ba zai yiwu ba to amma dai in abin da za a iya yi a hudubar mu ɗazu saboda haka ba damuwa ba ce idan ya zamanto a wannan zama namu kamar ni ya zamanto zan yi wani bayani ne mughayir wani bayani wanda yake ba abin da ya shafi matsalolin aure ba maudu'in da nake so na yi tsokaci a kansa Shi shine maudu'in damuwa da al'umma damuwa da ƙasar da mutum yake rayuwa cikinta idan za a kira wannan a harshen zamani a ce kishin ƙasa babu laifi idan za a fassara wannan da cewa son ƙasa daidai ne muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya taimake mu Ah, idan muka duba ƙasarmu nan Najeriya da kuma da yawa in ba mu ce duka ba ƙasashen Afirka baƙar fata in ba mu ce duka ba da yawa ko mafi yawan ƙasashen muna da mushkilar rashin damuwa da ƙasa da mutum ke raye cikinta da kuma al'ummar ƙasar ko ko mu ce akwai ƙarancin kishin ƙasa duk kuma lokacin da za a samu rashin nuna damuwa da ƙasa rashin aiki tukuru domin gina ƙasar da aka haife ka ciki ko ke rayuwa cikinta kuma nan ne makomarka da 'ya'yanka da zuriyarka da sauransu duk lokacin da ya zamanto ajandarka bata shafi wannan ba to yana da wahala a ce irin wannan ƙasa za ta kai wurin da ake so a kai ni a fahimta ta rashin damuwa da wannan ɓangare shi yake kawo mana cikas mu mutanen afirka musamman bakar fata ba muka ce afirka akwai da ba bakar fata ba ne kuma filan in aka lura da kyau za a ga cewa halayyar su game da suke nuna damuwa da mai himmantuwa kan cigaban kasansu da cigaban al'ummarsu za a ga cewa ba haka mu muke ba natijar wannan shine ci gaba da suke da shi duk da ƙarancin kuɗin shigansu in aka duba ko kuma irin arziki da Allah maɗaukin sarki a ƙasarsu amma duk da haka za ga cewa suna gaba da mu a ɓangaren ci gaba idan na ce ƙasashen da ba baƙar fata ba muna cewa ƙasashen arewacin afirka ko a ce ƙasashen larabawa kama daga Masar, Tunis, Algeria, Morocco, Libya, Mauritania, kai kana da Sudan ma, da su dai mu ana nan dai muna tsakaninmu da su ana nan, amma ko su ka dubi ƙarfin tattalin arzikinsu ka je ƙasarsu kaga irin yadda lamura suke za ka fahimci cewa lallai mu an bar mu a baya rashin lura da ƙasa rashin himmantuwa da gina ƙasa da gina al'umma cuta ce babba domin wanda duk baya tunani yadda zai gina al'ummarsa da ƙasarsa tamkar ba tunani yadda zai gina kansa babu ta yadda za a yi ka yi watsi da dukkan ƙa'idodi na gina al'ummarka da ƙasarka sannan kuma ka ce kai za ka iya gina kanka ba zai yiwu ba in kuna so ku fahimci wannan sai ku dubi irin hali da najeriya take ciki ko shekarun baya watakila har yanzu wani wanda zai samu dama wata kofa saboda mukaminsa ya tara kuɗi da yawa ya gina gida mai kyau ko gidaje masu kyau ya sai manya-manyan injina na lantarki ga motoci manya-manya amma ya kasa yin amfani da mukaminsa da dukiyar gwamnati da ke hannunsa domin a sama wa ƙasarsa kyawawan hanyoyi da kuma tabbatacce tsayayyen lantarki sai ga cewa duk gidajen da ya gina kyawawa da injinan lantarki da ya gina duka natija za a ga cewa ba su biya masa bukata ba kuma hankalinsa ba zai kwanta ba domin aka bar mutum da kullum ta da janareto ma a gidansa a yaki ne da sayan gas ko sayan fetur idan janareton karami ne mai aiki da fetur sannan kuma kana da kyakkyawar mota ba hanyar bi nan ma dai hankalinka ba zai kwanta ba sannan har yanzu yana daga cikin rashin kishin ƙasa da al'umma abinda masu mulki mu da yawa daga cikin masu mulki hanyar da suke bi da yawa daga cikin waɗanda su ne aka danka musu haƙƙin zartarwa bayan sun samu umarni na nufin jami'an tsaro ka kama daga soja har ka yo ƙasa kana da 'yan sanda ka jami'an ciki da waje da wane ne da wane ne ta ga cewa da yawa da yake su ma ɗan asirkan ne da yake su ma duk jinsi guda ne in ka duba za ga cewa da yawa daga cikinsu ba su damu da gina ƙasar ko gina al'ummar ƙasar ba in ba haka ba ta ƙaƙa za a ce yanzu misali don yau daga jalingo nake ka rika ganin cewa an sa checkpoint checkpoint tsakanin abin da bai wuce mita talatin ko mita hamsin ba kuma kowa zai ce bincike zai yi yana rike da takardu za a ba takardu kuma ba wani abin da zai canja overload da ake yi shi za a ci gaba da yi motoci za a rika hawa ko ba cikakken birki za a ci gaba da su ba cikakken birki akwai dokoki a rubuce masu kyau amma kuma a aiki babu aiki a ƙasashe da suka san abin da suke yi ko a nan afirka in ba bakar fata ba da za ka je tunis tunis ba wani fetur suke da shi ba wata jar karamar ƙasa ce da mutane ba su wuce miliyan bakwai zuwa takwas ba za ka yi mamaki za ka sha mamaki daga airport za ga da suke ta'amuli da mutane abin zai baka sha'awa daga tunis ka ɗauki mota za ka tafi kairawan ko za ka tafi abin nan dukkan garuruwa manya-manya za ga yadda hanyoyin suke za ga yadda jami'an tsaro suke lura da hanyoyi kamar yadda dukkan ƙasashe da suka shiga ba suke yi manyan hanyoyinmu suna bukatan jami'an tsaro motoci masu patrolling kuma ko da akwai checkpoint ko ne mai kama da checkpoint wato jami'an tsaro sukan tsaya kan hanya ne ba za su yi tsaye da mutane suna karɓan kuɗi ko dai da bakin bindiga ba domin duk mutumin da zai tare ɗan a caɓa ranar kasuwan ƙauye ya to yana karɓan kuɗi a wurinsa yana amfani da mukaminsa don yana da kaki wannan ana kiransa ci da iko ko baka kira shi ɗan fashi ba yana dab da zama ɗan fashi wannan shine gaskiyar lamari mamakon jami'an tsaro da zamanto suna kan hanya ne su in wani abu ya faru a nemi taimakon su taimaka direbobi su ta kai kawonsu matafiya su ta kai kawonsu cikin kwanciyar hankali a ba abin haka yake ba a nan najeriya da ƙasashe da yawa daga cikin na afirka wannan ba daga cikin kishin ƙasa babu kuma ta yadda za a yi ƙasa da irin wannan yanayi waɗanda zartar da iko ke hannayensu ya zamanto ci gaban ƙasar ba ita ce ajandarsu ba ci gaban al'ummar ƙasar ba ita ce ajandarsu ba a ce wannan ƙasa ta ci gaba sai dai mu ci gaba da zama haka Allah ka tausaya mana Allah ka faɗakar da shugabanninmu masu mulkinmu da jami'an tsaronmu da dukkan talakawanmu su fahimci cewa kishin ƙasan nan yana daga cikin abin da musulunci ke so kishin al'umma yana daga cikin abin da musulunci ke so kishin ƙasa da kishin al'umma yana daga cikin abin da dukkan masu hankali suka san muhimmancinsa kamar da suka san muhimmancin mutum ya dafa kansa abinci ya ci domin ya tsare kansa yunwa ya tattala kansa sabulu da ruwa ya yi wanka ya wanke tufafiyansa, domin ya ci gaba da zama cikin nutsuwa ko wanda ba musulmi ba san muhimmancin wannan kuma yana yi yawan kaje china su gwamnatin sama ba ta yadda cewa akwai Allah ba amma tunda suna da hankali sun yadda son zuciyarsu ita ce Allah amma sun fahimci cewa babu shakka gina ƙasa gina kansu ne rusa ƙasa rusa kansu ne duk kuma wanda ya ce zai gina kansa ala hisabin gina ƙasarsa kansan ba zai ginu ba wannan shi ne gaskiyar lamari shi yasa idan al'ummar ƙasa da duk abin da wannan kalma za ta ɗauka na ma'ana al'ummar ƙasa kama daga shugabanni zuwa ƙasa idan sun kasance a irin wannan yanayi na rashin kishin ƙasa za ga cewa ba sa cikin hutu ba su da ƙima hannun a idanun mutane masu hankali za ga cewa an aka samu rashin lafiya ce za a tafi za a fita wata ƙasa kamar da muke yanzu wani ba da lafiya an ga rashin lafiyar nan ya kai ya kawo ko ana so watakila a samu ƙwararrun likitoci sai a ce za a bar Najeriya za a je masar za a je indiya da yake an fi samun visa kusa-kusa da watakila za a samu visa london cikin sauki london za a tafi kai wani lokaci ma morocco za a je ribat za a je kasabalanka neman magani wannan ba abin dariya ba ba abin kunya ba mai lura da nasoshi na alkur'ani da hadisi zai fahimci yana daga cikin cikar hankalin mutum da cikar musuluncin mutum ya fahimci wace zamanto ba kansa kawai yake ginawa ba daidai ne ka gina kanka amma ba his ala hisabin ƙasarka ba ka gina kanka ta hanyar rusa ƙasarka ka gina kanka ta hanyar rusa al'ummarka babu mai irin wannan hali ko wanda wannan hali zai kwanta masa a zuciya sai mai na ƙasar tunani akwai hadisi da imamul bukhari ya ruwaito hadisi na dubu ɗaya da dari takwas da tamanin da shida tirmizi na dubu uku da dari hudu da arba'in da ɗaya sa'i dubu hudu da dari biyu da talatin da hudu ahmad dubu goma sha biyu da dari shida da goma sha tara ibn hibban dubu biyu da dari bakwai da goma daga sahabi Anas dan Malik Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya ce anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga wata tafiya ba madina ya yi tafiya watakila wannan tafiya gazuwa ce ko wata tafiya idan ya ɗauko hanyar dawowa ya zo dab da gari dab da madina fa nazara ila juduratil madina ya hango gine-ginen madina ko katangin madina au da'a rahilatahu au da'a rahilatahu bi mana asra'a rahilatahu annabi yakan zaburar da dabbarsa da yake kanta domin shauƙi maza maza ya samu isa garinsa ya samu isa madi. wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha ya zamanto yana kan dabba yawancin dabba ana kira jaki kai ma da zama umuman duk ma wace dabba yakan ƙara zaburar da ita min hubbiha ai min hubbil madina saboda irin yadda yake kaunan garinsa yake kaunan madina wannan hadisi masu sharhan sahihu sahihul bukhari irin su al-hafiz ibn hajar irin su ibn battal irin su aini da sauransu sai wannan hadisi sharha misali hafiz ibn hajar yana cewa wa fil hadisi dalalatun ala fadl al-madina a cikin wannan hadisi akwai hujja ko dalilin da ke nuna irin kimar da madina ke da shi irin darajar da madina ke da shi wala mashru'iyyati hubbul watani wal hanin ilayhi kuma a cikin wannan hadisi akwai dalilin da ke nuna mashru'iyya ma'ana halaccin son ƙasa ko kishin ƙasa hubbul watan walhanini ilai da sanya rai na son ƙasa ya zamanto ka allaka ranka da son ƙasarka kana son ƙasarka kana son dawowa cikinta kana son gina ƙasarka ibnu battal wanda kafin hafiz yayi wa buhari sharha ya masa koya wasu bangarori na sharha da ya zo sharan wannan hadisi ya ce wata ta'jilu sairihi sallallahu alaihi wa sallam nazara ilayya wato ƙara zaburar da dabbar da yake kanta da annabi ke yi idan lokacin da ya ga Madina ya zaburar da dabbansa don ta yi sauri maza maza ya isa garin da yake so min an na qurba dari yi jaddidu shauƙa lil ahibbati wal ahl ibn batal ya ce yana haka ne saboda kusantan gida ko kusantan gari yana sabunta irin soyayyar da mutum yake so wa ‘yan uwansa, mutanen ƙasarsa, kamar kai ne, kai ɗan balaguro zuwa Cameroon, kai ɗan Najeriya, da kai kusa da Najeriya ka ji kana son ka shigo Najeriya, kana son kuma ɗan Najeriya, don ƙasar ka ce. Asali mutum in ba mai mai cutar tunani ba ne zai zama yana son kasarsa yana son gina kasarsa babu mai son ya rusa kasarsa ya ɗauki bindiga ya zama to kin nafi. ko a bashi aikin sarki ya zama yana cin mutuncin direbobi yana karɓan kuɗi har da ba da canji mutane suna gani kan hanya yana kunyatar da kasarsa yana kunyatar da al'ummar kasarsa duk mai irin wannan yana da ciwon wani nau'in ciwon hauka a wurin masu hankali amma mutumin kwarai mai cikakkiyar hankali kullum yana son ya ga ƙasarsa tana da kima duk wani abin da zai zubar wa ƙasarsa mutunci ba zai so abin ba duk abin da zai zubar wa al'ummarsa mutunci ba zai ji daɗin abin ba ba zai so abin ba kamar kai ne za ka shigo Najeriya ka taso daga wata ƙasar ba Najeriya ba ka ji cewa kana son Najeriya nan kana son al'ummar Najeriya soyayya da duk abinda abinda wannan kalma take ɗauka na ƙunsa na ma'anar soyayya kana son kasa kana son kasa ci gaba zamanto tana yin dukkan abubuwa ta yi isdarinsu tana kera motoci tana kera babura tana kera jiragen sama mutanen kasar suna da ilmi kasar tana da kyawawan hanyoyi in ka zo ka kasojojin kasar za ka fahimci cewa suna kishin kasa suna aiki yadda ya kamata yan sandan kasar za a fahimci cewa suna son kasar suna kokarin kare al'ummar kasar kamar da suka dauki rantsuwa ba ka zama to dan sanda ba kawai don ka samu albashi ko kuma ka je ka tara kuɗin haram a checkpoint a checkpoint ko a shaji office a yi ta cutan mutane duk mai kishin ƙasa, zai so ya zamanto 'yan sandan kasan suna bin ka'ida dss na ƙasar suna bin ƙa'ida, immigration suna bin ƙa'ida, suna son ƙasar يجدد الشوق للأهبة والأهل da kuma yaya da mata da sauran iyali da ake tare da su wa yu'akkidu al-hanina ila watan har yanzu wannan hadisi inji ibnu battal yana ƙara ƙarfafa yadda mutum yake allaka ransa ko yake raka ransa ga son ƙasarsa ga son inda yake ibn batal ya ce wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al'uswatul hasana akwai kyakkyawan koyi game da abin da ya shafi annabi gare mu mu idan annabi ya zan yana son garinsa yana son iyalensa yana son jama'ar garinsa kenan mu ma kamata mu koyi da shi ya zamanto muna son garinmu Najeriya nan muna son ta bunƙasa a matsayinmu na musulmi muna son duk ta zama musulmi in an zo shiga aljanna duk ɗan Najeriya su shiga aljanna su mutu suna masu imani da Allah masu tsaye da sunna masu abin nan in ka shigo Najeriya lantarki dare da rana hanyoyi kulta ko ta ina da kaga ɗan sanda akan hanya kaga mutunci ba ta takaici ba da kaga sojoji akan hanya kaga mutunci ba ta takaici ba da kaga immigration a hanya kaga mutunci ba ta takaici ba da kaga gwamnonin Najeriya da kaga dukkan wasu ma'aikata a Najeriya kaga mutunci lalle an zo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zamanto abin koyi ko akwai koyi ko abin koyi tare da shi ga al'ummar musulmi aini cikin littafinsa umdatul qari da ya zo sharha wannan hadisi ya wa fihi dalalatun ala fadlil madina a cikin wannan hadisi akwai hujjar da ke nuna ko dalalar da ke nuna darajar madina imar madina garin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala mashru'iyyati hubbul watan kuma a cikin wannan hadisi akwai abin da ke nuna mashru'i mashru'iyya wato halacci da ta son ƙasa ko kishin ƙasa walhinnati ilayhi da kuma rataye so ko rataye zuciya gare shi akwai ne hadisi wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito da Nasa'i da Ahmad da Ibn Hibban Imam al-Bukhari hadisi na 1889 Nasa'i 7400 da hamsin da uku Ahmad dubu da hudu Ibn Hibban 3727 daga nana Aisha tace ce قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya dawo madina daga makka hijira wahiya auba'u ardillahi azza wa jal annabi ya hijira zuwa madina ya zo ya tarar da ita a matsayin ƙasa mafi yawan annoba ko cututtuka ƙasa ka samu wuri haka akwai cututtuka da yawa a madina injina na aisha tun da wuri ne da musamman baƙi sun zo za su ta fama da ciwace-ciwace abinda zai faru da sahabbai ma kenan saboda haka fashtaka abubakar abubakar ya kamu da rashin lafiya Alat, na nana aisha ta ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai addu'a ya ce. اللهم حبب إلينا المدينة كهبنا مكة يا الله كتشوس سن مدينة cikin zukatanmu kamar yadda muke son makka don mujan makka ne yanzu daga makka muka taso a matsayinsu masu keken hankali suna kaunar makka suna son dukkan wani alheri ga makka suna son raya makka saboda haka annabi ya addu'a ya Allah ka cusa mana sun madina kamar yadda sun makka ke daskare cikin zukatanmu madina ma ka cusa mana sonta da yanzu mun zama tokyan madina mun dawo madina aw ashadda kai ko ma ka cusa mana soyayyar madina cikin zukatanmu fiye da yadda muke son makka wa sannan kuma ya Allah ka yaye mata cututtuka da ke cikinta madina ta zamanto baki in sun zo ba za su rika yin zazzabi ba ba za su ba typhoid ba malaria ba abubuwa abu kowa zana lafiya wa barik lana fi muddiha annabi shi ba dan awo bane amma gashi yana addu'a domin idan yan kasuwa suka bunƙasa a ƙasa kowa ma zai daɗin bunƙasar idan manoma suka bunƙasa a ƙasa wannan alheri zai shafi kowa idan ƙasa ta cika da masu ilimi wannan alheri zai shafi kowa wal aksu sahi idan yan kasuwa suna cikin musiba talauci da wane ne kowa ma sai ya ji jiki idan manoma suna cikin damuwa ba sa iya noman kirki kowa ma sai ya sha wahala idan ƙasa jahilai suka yi katutu a cikinta kowa sai ya ji jiki idan masu mulkin ƙasa suka lalace kowa sai ya ji jiki in ƴan sandan ƙasa suka lalace kowa sai ya shiga wahala idan sojojin ƙasa suka lalace kowa sai ya shiga wahala saboda ka babin farin ciki ba ne ka ji kila bom ya tashi kai saboda kana don za a bata siyasar wani ka ji kana jin daɗin abun kana tallin abun ina tuna 2014 ina johannesburg kai ba mun dawo nan masu bibiyar abubuwan da muke rubutawa cewa wannan harka ta boko haram yan najeriya fa duk gaba da su tashi kada wani rika danganta abin da masu mulki kaza tsaya na ta ɓata lokaci domin wannan wani abu ne da ya shafe mu dole mu tsaya tsayuwar daka mu ga cewa mun share waannan yan ta'adda domin gina kasar mu annabi ya addu'a ya ce wa barik lana fi muddiha ka sanya mana albarka cikin sai da sayarwa mudun abincinta kamar albarka cikin mudun abincinta wa sa'iha da sa'in da ‘yan kasuwa suke amfani da ita. Wankul hummaha sannan cutarta, typhoid ɗinta da sauran cututtuka, riba ta da madina ya Ubangiji, faji alhafil jufa, kai ta can jufa inda ba kowa can. Wani hadisi tabbas yana guda mana cewa duk inda kake kai burin duk alherin da ka sani kai burin wannan alheri ya same shi a matsayin mu na masu da'awa matsayin mu na musulmi muna bukatan kowa ya zama musulmi a koma a bautawa Allah duk ɗan Najeriya kowa ya koma ya bautawa Allah shi kadai don duka mu shiga aljanna kowa da musulunci muna son shugabanninmu su zamanto masu kishin ƙasa jami'an tsaronmu su zamanto masu kishin kasa ‘yan kasuwanmu su zamanto masu kishin ƙasa. Ku sani fa ƙa'ida ce mu da, duk lokacin da kai burinka ka karya babbar maslaha domin tabbatar da ƙaramar maslahar ka har abada ƙaramar maslahar ba za ta tabbata gare ka ba. Kamar da na buga muku misali, ka gina mai kyau, ka sai motoci, amma ba ku da lantarki ga membe, ba ku da kyawawan hanyoyi, ba za ka ji daɗin abin ba. ayan suratun nisa ya kamata a yi ta'ammuli a kanta aya cikin suratun nisa aya talatin da shida Allah na cewa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jambi wa ibn as-sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura wane ne rage a duniyar inda kake da bai shigo cikin wannan aya ba Allah yana mana wasiya yana umurtan mu da abin da zai amfani mu duniyar mu da lahiran mu yace wa abudullah ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku yi shirkan komai da shi kada ku haɗa shi da komi komin gangantansa shi kare cancanci ibada shi kada cancanci a bauta masa kada ya tashi da ibada wannan babban haƙƙi na farko kenan sai Allah ya ce wa bilwalidaini ihsana ku kyautata wa iyaye biyu wannan kyautatawa ba ta tsaya kan iyaye biyu ba Allah ya ce wa bizil qurba ku kyautata wa uwanku na jini kaninka wanka babbanka kawunka goggonka pendonka kakanka kakarka duk yan wani jini dan babbanka dan kaninka dan wanka duk ya shiga cikin wannan duk sun shiga cikin wannan lafazi wa bizil qurba ku bautawa Allah wajibi ne ku kyautatawa iyaye wajibi ne ku kyautatawa wa uwanku na jini wajibi ne wal yatama ku kyautatawa marayu maraya wanda ubansa ya rasu kafin ya balaga sunansa maraya in ya balaga shi ma isa mutum kuma yanzu sai ya saki samun samu sabon title amma dai yanzu ya wuce a kira shi yatim wal masakin haka nan ku kyautatawa miskinai wal jari zil qurba ku kyautatawa makwabci kuma dan uwa na jini makwabcinka ne sannan ganinka ne ko wanka ne ko babbanka ne ko kawunka ne ko gugunka ko tandonka ko dan pendonka dan kawunka dan gugunka Waljaril junubi ku kyautata wa makwabci wanda yake na nesa makwabcinka ne amma ba dan wanka ne na jini ba amma makwabcinka ne a kyautata masa wa sahibi bil jambi sannan aboki da ake tare da shi ko matar aure ko wani abokinka na kudda kudda kuke kwana gida ɗaya ko kuke aiki wuri guda duk zai iya shiga wannan الساهب بالجنب ومن السبيل da kuma ɗan tafiya musamman irin wancan lokaci wa ma malakat aimanukum da kuma masu muku hidima bayinku da kuka gada ko kuka saya da kuɗinku lokacin da ake bauta to akwai wanda ya rage na cikin yan gasa da ba sa nan ba an gama an gama saboda haka durran da ka ji cewa kai kanka kawai ka sani business ne an ka kai ka sai bindiga ka riƙa yin kidnapping ko ka zamanto informal na kidnappers saboda za ka samu kuɗi ai ba matsala ka yaki da wannan aya? ba ka yaki da wannan aya ba ka yadda ka yi dariya da kukan wani don lokacin da kake ɗan sanda aikin nan a rubuce ƙa'idojinsu domin ka gina Najeriya ne ka kare ɗan Najeriya ba ka zama to bala'i gare su ba ba ka zama to mai cin amanar ƙasa ba a checkpoint ka ga wasu sun sun sun abin nan eh, eh, eh, sun sun sun sun sun ake kiransa sun fafuke da ake cewa soji fa ko 'yan sanda suna tare motoci ɗan haya masu neman abincinsu da ƙir suna karɓan kuɗi har da a ba da canji ido na ganin ido wannan cin mutuncin najeriya ya kai inda ya kai cin amanar najeriya ya kai inda ya kai da irin wannan aiki cin amanar ɗan najeriya ya kai inda ya kai don wannan haka mai da kai ɗan sanda don ka kunyata najeriya ka ci amanar najeriya don ka ci amanar al'ummar Najeriya? Ka zama to ɗan sanda ne domin ka kare Najeriya, kana ya ba da ranka domin kare Najeriya. Ka zama to soja domin ka kare Najeriya, kare mutuncin ɗan Najeriya. Kana ya ba da ranka domin Najeriya ta bunƙasa, domin al'ummar Najeriya su bunƙasa, ta bunƙasa. Don haka kike aikin soja. Amma wani yanzu da ya zama to ɗan sanda bukatansa salari ɗinsa kan gaba ɗaya ma ba cikin lissafi shi yana nan inda yake saboda haka shafaninsa da duk wasu abubuwan abubuwansa wannan cin mutunci da cin amanar ƙasa da cin amanar al'ummar Najeriya ɗin nan a kansa zai dogara idan aka tashi aiki a raba a kai ritanin a kai wa wasu kuma mugaye su ma wanda suke matiya amana suna can ofis ko da sunan DPO ko da suna sama da DPO ko kasa da DPO duwan da zai ɗabbaka wannan aya to ba zai zamanto mutumin banza ba a ƙasarsa domin ayar ta haɗa kowa sannan ga wani hadisi la yuminu ahadukum hatta hibbali a akhihi ma hibbali li nafsi ku yi wannan hadisi ko ai kokari ya aikata wannan hadisi aikace ba za ka yi imani ba ko cikakken imani ko ingantaccen imani sai in ka sowa dan uwanka abin nan da kake sowa kanka kana iya juya abun ka ce sai ka kiwa dan uwanka abin nan da kake kiwa kanka shi duk wanda ya ji cewa shi ba sowa dan uwansa abin da yake so wa kansa ko ba ya kiwa dan uwansa abin da yake kiwa kansa to bai to cikakken mutum ba imaninsa ko babu shi kwata-kwata ko yana da rauni ba cikakken mutum ba ne ko da ana ganinsa cikin surar mutum da katon tumbinsa yanzu wanda zai aiki da wannan hadisi ya ɗauki bindiga ya zama to ɗan fashe da makami wanda zai aiki da wannan hadisi ya zamanto mai yin kidnapping mai yin garkuwa da mutane domin ya samu kuɗi mai aiki da wannan hadisi zai kasa aikinsa a ofis ya ba mutane haƙoƙinsu ya kasa yin haka sai sun bashi kuɗi sai ya ce yanci ba zai yi ba soja ko ɗan sanda zai rika cin mutuncin talakawan ƙasa idan zai aiki da wannan hadisi mazinaci ya aiki da wani hadisi zai zina barawon ya aiki da wani hadisi zai sata magulmacin ya aiki da wani hadisi zai gulma makaryacin ya aiki da wani hadisi zai yi karya wani makaryaci ba son a masa karya mazinaci ba son a yi zina da nasa mazinaciya ba ta son a yi zina da nata ɓarawo ba ya son a masa sata wannan gaskiya ne to saboda haka yan uwa musulmi ba za mu tsawaita ba da so samu ne dama tun bayan magariba to amma dai ana samu jinkiri kuma shi wasu abubakar ya nemi wuri na ga za a yi hakuri kuma za a yi kokari dai a yi ta gyare-gyare duk lokacin da aka ce lokaci ya yi ko an tsara lokaci a yi kokari a cika wana daga cikin makarimul akhlaq idan gaya wa mutane karfe daya a yi kokari kuma sai dun nasu khadimuhum kun san al'adar musulunci abinda muka gada daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shine duk wani abun kirki jagorori su za zamanto misali haka musulunci yake haka cikin haka mutanen kirki suke haka muka koya muka gada daga wurin annabi a lokacin da sufaye suke komawa gefe su ce su tasbaha kawai suka dogara da ita ba za su yi wani abu ba sai dai a kawo musu a lokacin da mayakin ta buka saboda tarbiyyar son zuciya irin ta sufaye ya ce abubakar ba yaki da tasbaha yake yi haka haka dubu su faɗi amma hakikanin lamari shine annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manya agogin na shi yake jagorantar su yake damara yake sanya kaya irin na soja kayan da zai matse shi yakin tabuka duk da ba a yi shi ba amma an ci nasara ana dawowa lokacin da za a zo a yi sallah annabi ya dan zaga dan makara har ma an ga lokaci zai wuce sabbai suka yi sallah da ya zo zai alwala saboda yana cikin ɗamara ta yaƙi da ƙir ya cire ya ɗaga hannayensa domin ya ɗaga tufar hannun rigansa domin ya yi alwala saboda haka annabi ɗamarar yaƙi yake yi ya sanya sulke domin kare kansa daga makami ya sanya hular sulke ya riƙi takobi ya yi gaba ana buga buga da shi wannan abin da muka gada kenan saboda haka dukkan wani abin alheri ya zamanto a matsayinka na shugaba duk yadda za a yi ka zamanto misali wannan yana da kyau saboda haka muna fata duk a yi haƙuri ɗan abubuwa da suka faru eh, shi ma yana da uzuri gaskiya ya ba da uzuri ana maganan harkar gado kusa abubuwan akwai sarkakiya sosai muna fata Allah ya saka da alheri to saboda haka ba za mu tsawaita ba maudu'in mu dai shine kishin kasa idan na ce kishin ƙasa kada a fahimce shi da kishin ƙasa da jahilai suke magana muna magana da kishin kishin ƙasa da irin wannan ma'ana da kuka je ta yanzu wajibi ne a nuna kishin ƙasa a bi ka'ida kai burin ginuwar al'ummarka kai burin haɓakar ƙasarka kai burin kowa daga cikin ƙasarka ya ji daɗi ya zama to ɗabi'arka kada ka cutar da kowa kar ka saba shari'a kan kowa duk abin da za ka faɗa ka tabbatar ka yi ƙoƙari ka faɗe shi a bisa hujjar shari'a duk abin da za ka yi ka tabbatar ka yi shi a bisa hujjar shari'a to muna fata Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta har kullum waɗannan ma'aurata da za a ɗaura auren su gobe Allah sa yi wannan ɗaurin aure lafiya a yi bukukuwan nan lafiya kuma Allah ya ba su lafiya da zama lafiya ya sanya albarka cikin wannan aure nasu ya ba su zuriya tayyiba hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin وعليكم wa ورحمة الله وبركاته الشيخ دكتور إبراهيم جالو جالي والله يساك على الخير wani wazin da aka mana farkonsa ya shafi kowa da kowa kuma kowa ji a jikinsa na lura kowa jikinsa ya yi sanyi da sauransu to amma a ƙarshen kuma ni kaɗai aka yi wazin <laughs> saboda haka wanda ya shafi ne ne kaɗai saboda haka dama kila larin sa bai wazi ne <laughs> ake samun matsaloli kamar alhamdulillah ga ta da haƙurin da ka ba su wasu cancanci wannan haƙurin ba amma dai wa'azin da kamin wannan fi mahalli yana mahallinsa saboda lokacin da ka fara masallacin nan bai wuce rabi ba a san da kai nisa ne tukunan mutane suka zo suka cika kaga inda an fara daga yin magariba ina ga waje zai samu ma an tashi saboda an riga an saba cewa ba a farawa da wuri so dan adam tara dai bai cika goma ba saboda haka da yadda da laifina cewa lallai ni ban ba da cika alkawari na lokaci kuma in kai alkawari da ni in ka san hari na inda na lokaci ne to za ka kaddara cewa za a saba wannan shine asali idan na zo akan lokaci to wani an yi abu wanda yake ba zata bane to yana roƙo Allah ta'ala Ya shirye ni abu na gaba shine malaya mana wa'azi ba taliki zan yi ba amma tsakani da Allah hadisan da ya jawo da ayoyin da ya jawo duk sai na ji su kamar sababbi ne a wurina. na saboda irin yanayin yadda ya bada karatun da misalin da ya ta bayarwa sai suka zama wato ainihin sababbi kamar yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sai na Abubakar ya karanta musu wa ma Muhammadun illa rasulun kan khala min qablihi rusul har zuwa karshe ayin da take nuna manzon Allah ya rasu wanda a lokacin suna shakka suka ce sai suka ji kaman a wannan lokacin ne wato ainihin ayin ta sauka wannan hadisai da wa'annan ayoyin dukkanin mu galibin mu mun san su amma yanayin yadda malam ya yi ya fassara ko kuma yi bayani ya ɗora su akan abin da ke faruwa a tsakanin mu a yanzu sai suka zama kamar sababbi to kuma bil haƙiƙa abubuwan da suke faruwa ɗin abubuwa ne na takaici abu ne wanda kuma wato abun ne a yi kuka ne ah, Dr. Sado Allah ya saka masa da alkhairi idan zo yana misali na shi baya misali da Saudiya kuma Saudiya ya fara zama sai ya dinga cewa Pakistan Pakistan Islamabad da sauransu to ne kuma lokaci na mamakin sa kafin na je Jordan to dan je Jordan na dawo kuma misali da yau suka zama na Jordan ne niwa dan Saudiya kusan kowa ya sani yana zuwa ya sa abin da ke faruwa wato duk abu ma da yake faɗa na abubuwan takaici da suke faruwa a nan to ni kuma jordan in kawai nake hararwa cewa ƙasa ce ƙarama ƙasa ce wanda ba ta da arziki ba ta da wani abu na arziki ta dogara ne akan haraji da take tsorawa al'ummanta da kuma taimako da wasu ƙasashe suke mata amma sun iya tsara ƙasarsu wanda wani tsarin nasu ma idan ka je za ka rena a saudiya na zauna da mutanen da suka fara zuwa jordan kafin saudiya da suka je umra suka za suka ce kai ya kasan ta yi yawa a saudiya wuri kaza mu kuma mun je saudiya mun dawo babban misali muke buga da saudiya cewa in ka je da abu ma akwai mai daukar sa a wajen tsafta da sauransu to ni abin da na fahimta kishin kasan ne yasa suka samu wannan ci gaba din wanda wannan kishin kasan an yi wani wa'azi a can shekarun baya na wasu wanda suka gina da'awarsu akan yi wa shugabanni tawaye wanda ana rusa mana ma wai ka ji kana kishin kasan ma kwata-kwata in ka ce ma kishin ƙasa kake kamar ma kayi kayi wani shirka ne haka aka ɗauka to amma su kuma akwai wannan a su wanda za ka ga an rubuta a kasan in ka je nan ka tafi gaba za ka ga an rubuta za a ce Allah alwadan almalik wato daga son Allah sai son ƙasa kuma sai son sarkin gari to Allah ya sa musu son ƙasarsu da kuma son sarkinsu to sai zama na duk wani abu na ci gaban ƙasa to suna maraba da shi to haka kuma tun da suna son sarkin nasu shi ma duk abin da yake na ci gaba to kuma zai kawo musu kuma da kuɗinsu ne ake musu aikin harajin da ake tsora musu ne suke biya ake musu ayyukan da ake yi wanda mu a yanzu harajin ma ba a biyan sa sai dai ka ba da cin hanci a ɗauke maka harajin maimakon ka biya zai je a jihun gwamnati a maka aiki da shi a wani za ka ba a cin hanci sai a sassauke abun shi kenan ba sai an biya ba idan an zo aka ce a biya din kuma ya zama wani tashin hankali ya zama musgunawa na sha mana misali za mutum zai je gida a kan dutse ga cikin gari bai bari sai je kan dutse gidan sai rubuta application yana son a masa kwalta daga cikin garin har zuwa kan dutsen kuma a masa shi kadai gidansa a jodan. ba ta da man fetur ba ta da komai na ma'adanin ƙasa kuma za a yi maka ɗin kai kaɗai gidanka akwai dan Najeriya da na sani yake zaune a Jordan wallahi shi bakar fata ne dan Najeriya dan kudun nan musulunta yi daga ba wani dan kwallon hannu ne ya shahara da kwallo ya dan samu kuɗi ya gidansa a saman dutse a wani kawai wallahi aka kai masa kwalta har kofar gidansa ba ma dan kasan bane ma so irin wani abubuwa in ka lura da su yan sanda da suke tare mutane a hanya wanda da cin hancin a boye ne yanzu an dawo a fili kamar yadda ma da ya ce abun kunya wai har a ce wai a baka canji da da soja in ka bashi kuɗi sai ce ka cinye sai a naɗe maka takardan sai ka cinye ta shi zaka bawa kuɗi amma za ka iya bashi naira naira ɗari biyar ya baka canji naira ɗari uku har za ka ce baka da canji sai ce maka muna da canji kaga dole mutunci ya zube to kaga a can za ka ga dauriya suke da su yan canza ne masu yawo ba wanda zai tare wani inda kama in in laifi kai akan hanyar kemara ne za ta ɗauka sai ka je canjin takaddunka ko takaddan wata takaddanka sai a ce ana bin ka tara kaza kwamfuta ta nuna ba zai karban sisi a wurinka a cikin jami'an tsaro me yasa ba za su yi aikin su zakani da Allah ba sai dai ka je ka biya a inda ake biya amma mu duka komai a hannu a hannu ne mun kasa gyara kasar mu duk da arzikin da Allah ya mana akwai wani a Jordan ya zo nan eh, Lagos na ba ku wannan kisan ina ji wasu sun ina sallah da shi a masallaci daya sai ya mini dai zo Najeriya shi injiniya ne tukin jirgi akwai wani kwas da za su yi wa wasu ina ta murna zai zo Najeriya muka ban kwana da shi wallahi da ya dawo malam ya dinga kukkushe min Najeriya malam kwata yace ina fetur inda ake da shi kwata ko ina sannan wai muna in zaka fita ma kana koron wai za a sace ka wai sai dai ka sa kaya irin na yan Najeriya ka ɗan sajiya ka masallaci ma ba ka iya zuwa ba yace ya gaji ya ga masallaci dotti ya kawo wannan ya kushe ya kushe duk ya wargaza Najeriya gaba ɗayanta na ce masa to in zaka koma a kosu yan uwa na a Legas wanda zan haɗa ka da su zaka samu sauki al'amura yace a'udhu billahi ya koma Najeriya wala abin da ya faɗa kin yace a'udhu billahi to kuma arziki mun ninnin kasu babun da suke da shi mun ninnin kasu amma duk abin da wutar lantarki nan ba haka ga an ɗauke ta ba da tsadi kuma ake biyan ta ruwan famfo ko ina akwai kwalta ko ina a daɗe har ƙofar gidan kowa an tsara gari ya yi tsari kowa baya kuka kowa yana baya kuka komai yana son shugabansa yana masa addu'a amma kamar yadda malai faɗa mu kowa gina kansa yake kuma wasu shugabannin da ake zagin su din wai don ba su ba da koma ka gina kanka ba wato shi kenan sun zama abin zagi kuma mu da Allah ya jarrabe mu ma yanzu duk wani shugaba ma ya zo ne masa muke yi da wanda yake son gaskiya da wanda ba a son gaskiya gaba idan Allah ya karbi addu'an ka ya zama ne duk wahala sai ta dawo a kanka tun da ya lalace shi kenan dole ya wahalar da kai dole zalunce ka babu ba da uzuri kwata kwata ko mutum shi kaɗai bai isa ya gyara kasan nan ba wallahi bai isan sa ba sai ya samu abokanin aiki masu amana irin sa kafin ya iya gyara kasar ina suke babu su to su waye ne suke samun mukama ba mudin ne kana talaka ne yanzu aka sai a zuwa a dora ka sai ka lalace ya zama kanka kawai ka sani so da haka duk lalace da muka yi wallahi mu dora wa kanmu laifin kamar yadda malamin ya faɗa mu dole ne zai zama mu ne za mu gyara kayanmu kai akan kanka ma kai kanka kana son kanka ne kawai ba ruwanka da damuwan al'umma to in an baka shugabancin ma aka yadda kake din ba za ka damu da al'umman ka ba kanka za ka damu da shi idan baka damu da al'umma ba kanka kawai ka damu da shi ciko ka zo yi duniya kai sunan ka cikon mutane khairun nasi anfa'uhum linnas su irin wani abubuwa da misalai suna da yawa idan muka ce za mu dudduba su kuma alhamdulillah na ji daɗi da malaye wannan wa'azin wanda ya shafi kowa da kowa saboda haka in muna son ƙasan ta gyaru sai mun yi kishinta mun ji muna son ta kamar yadda maza sun ake son makka da madina me yasa ake son madina saboda sa ne me yasa ake son makka mahaifarsa ne lokacin da za a fidda shi daga makka ya tsaya a bayan garin makka me yace yace wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ila Allah walau la anni ukhrijtu minki lama kharaj ce wallahi makka kai ne gari ne ke ce gari ne ka kowace gari alheri da albarka ba don fidda ne aka ba zan fita ba kuma da warka na ufalle ba bashi labari cewa idan ya zama manzo za a kore shi za a fidda shi daga kasa yace ina ma ina rayu lokacin da mutanen ka za su kore ka daga makka me yace yace aw oh, mukhrijiyahum yanzu za su fidda ni sai malamai suka ce to wannan ya nuna son kasa bi'a ce a jikin mutum hubbul wadan ka ji kana son garin ku da kasan ku wannan jibilla ne Allah ya halice ka da shi amma mu wannan abun kurce shi muke a zuciyar mu gaba daya wanda inda akwai shi din da kasar bata lalace inda ta zama ka ba kuma kuma mu din ma mun lalace ne shi yasa shugabannin suka lalace sai suka yi daidai da mu tunda mu din ma a lalace muke sai aka kawo mana shugabannin irin mu idan suka lalace kai din ma akwai inda za a ce ka lalace duk abin da kace sai kai din ma kana yin abu kaza to me za ka ce sabaka mudu ne wal waka gudu kai ka rufe naka kana fadan noni ne yara ajukumul qadha fi aini wa yansa juz'an min bi fi aini akhi wa yansa juz'an min aini kana cewa idon wani akwai kwantsa kai kuma ka manta da ga kwantsa a idon ka nan wani abu akan matan sarki da da ido da ta gani kai ba ka ganin naka kana ganin na wani ne to duk da mun gyaron Allah zai jarabe mu da azzalumin nan ne zai jarabe mu ba to saboda haka mu gyara kanmu mu ji tsoron Allah shikenan mu yi kishin kasa mu mu iya kokarin mu yanda za ta gyaru din sai Allah ba mu shugabanni ko mu din mu zama shugabanni mu da muke da wannan kishin shikenan wayancan sun tafi wasu sun zo an samu gyara to galibi kasashen da suka ci gaba nan akan haka suka gina aka gina su da kasashen turawan da na larabawan shi yasa kasashen su suke da kyau suka gina kasan su suka wuce mu yanzu abin da muke kokari na wutar lantarki da hanya da ruwa da wasu sun wuce wannan tuntunin ba shi ake magana ba mu ne yanzu muke fama da wannan hanyar ma ba da ita a kiyinta shekara da shekaru akwai hanyar da tun hawan buhari 2015 wannan hanyar gwamnati tun tun yaushe aka ba da ita har yanzu nan ba a gaba ta ba karshen ta har buhari ya sauka ba a gaba hanyar ba ina kishin kasa da Allah anan hanyoyin da aka ba wa ne ne aka gama menene aka yi duk abin da aka ce an yi shi ana murna za a yi shi wanne ne aka gama a ciki ba rashin kishin kasa ba ne su wa'inda aka ba zuma da nasu duk ba damuwa kowa yana son ya gina kansa ne kawai to da mu ji tsoron Allah wannan wa'azi ya shafe mu kowa da kowa zuwa hira ka je kai ta zagin wannan wannan kai ta zagin wannan duk ba shi bane kai ma a ga a ƙasa kana yi kana kishin al'umanka wani ko gidansu ma baya kishi wani ko ƴaƴansa baya kishi ko matarsa baya kishi ko iyayensa baya kishi ta ya zai iya kishin wasu al'umma daban wanda ba danginsa ba ko wanda ba ƴan garin ba inda dukkan muna da irin wannan zuciyar da malam yi mana bayani wallahi tallahi da ƙasar nan ta gyaru ba abin da zai hana a ta Allah ba azalimi bayi bane ba abin zai hana ta gyaru so mu ji tsoron Allah mu gyara zan kira Dr. Sado ko da kalma biyu ne zai mana kafin mu rufe ubangiji ta'ala ya saka kowa da alkhairi fa ya tafaddal mashkuran wa ma'juhan bismillah Doktor, ya yi ya shugabanci. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا إله لنا غيره والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأذكيان الأشرفان على خير البرية وهادي البشرية محمد الأمين صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود الهاشمي القرشي الأدناني وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما جردت في الأيك ساجعة الربا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci domin mu yi wa kawunanmu nasiha a kan al'amurra na addininmu na musulunci muna fata Allah ya datar da mu muna marabawa bawa manya-manyan shugabanninmu da jagororinmu da suka zo musamman babban malaminmu shehinmu shekhu doktor ibrahim jalo muhammad yahya Eh, ya yi tattaki tun daga jalingo har zuwa nan domin saduwa da wayannan fiskoki eh, muna fata Allah ya bashi ladan wannan tattaki da ya yi eh, Allah ya sa wannan tafiya da ya yi tun daga jalingo har zuwa nan ya zamanto mabuɗi gare mu na alkhairin duniya da lahira ya zamanto marufi na yarrin duniya da lahira Eh, wannan aure da za a ɗora shi gobe Allah ya sanya albarka ciki da sauran auratayya na musulmai baki ɗaya muna yi wa baki maraba gaba ɗaya eh, na gida da na waje da waɗanda suka zo daga nan cikin gari da waɗanda suka zo daga wajen gari don muna musu barka da zuwa da fatan Allah ya rubuta mana wannan tattaki da muka yi zuwa nan ba irin ta shi'a ba <laughs> Allah ya damu a cikin gida aljanna Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu lallai nasiha da malayayi na ya makara da aka samu lashak nima ina ciki don na zuwa makare saboda wasu dalilai da suka sha gabana amma ba wai na faɗansu su zamanto su bani kariya ko ko ba ba filan Eh, abin da ya faru ba haka ya kamata ya faru ba tun da baki ma da suka zo sai riga mu iso wa nan bai kamata ce haka ya faru ba kuma in Allah ya yarda za mu gyara eh, Allah ya taimake mu kuma mu sa junanmu a cikin addu'a insha Allah eh, malam ya yi magana game da kishin kai mutum ya zamanto yana mai kishin kansa da al'ummansa da kasansa wato wannan wannan fefe ne idan aka sa shi za a jima ana juya shi kusan har gari zai kusa wayewa ko maye waye ba gama ba ko kuma ya zamanto wani bangare na kaɗan aka faɗa na abin da yake faruwa lalle muna da wannan matsala kuma ba wani ne lalle zai zo ya gyara mu ba mu ne za mu yi wa kanmu faɗa kowa ya zauna shi kaɗansa a matsayinsa na musulmi wa'azuzzuka da yake ji da nasihohi da yake ji da jawo hankula da ake ta yi ya kamata mu zauna duk mu yi wa kanmu fada iri waɗannan abubuwa na rashin kishin kai wato duk wanda Allah ya bashi dama ya bar Najeriya ka bar magana abin da yake faruwa a nan gida wanda kai zaka ji abin da yake faruwa da wasu da ke zuwa daga waje a zo a yi musu a nan saboda rashin kishin kai ba su tuna al'umman da ke tasowa daga nesa su zo jakadu ne zuwa ga mutanensu akan abin da suka tarar a nan abin da suka tarar in alheri ne shi za su je su faɗa haka abin da suka tarar na sharri haka za su je su faɗa in sun yi adalci kenan in ba su ƙara ba su kaga duk demo muka ba su dama filan kowace ƙasa tana da irin nata matsala kowace ƙasa tana da irin tata matsala amma kuma ya kamata mu namu ya zamanto mu ya dame mu kuma namun ma idan ka sashi a sikeli za ka tarar namu na daiwa ina tuna lokacin da na tafi karatun masters nawa a pakistan wanda mala abubakar ke cewa ina yawan fada wallahi a abubuwa da yawa sun faru kafin maganan batun masters sarkin musulmi na yanzu lokacin yana colonel sa'ad abubakar an tura shi ya zamanto DA Defense Advisor na Najeriya a Islamabad shine DA Islamabad a wancan lokaci saboda haka ofishin jakadancin Najeriya High Commission na Najeriya tana da bangare na Chancery tana da bangare na Defense in an ce Chancery shine bangaren ambassador bangaren jakada kenan bangaren Defense shine ofishin DA ba duk embassy take da na defense ba ba duk ba domin har kasar Saudiya embassy Najeriya da ke Saudiya bangaren defense yana karkashin DA Islamabad ne a embassy na Najeriya da ke Saudiya ba su da department na defense sai ma'aikacin da ke karkashin DA Islamabad wanda suke coordinating suke tansiki da shi wannan ba na zo yi bayani akan wannan eh, da ya shafi wannan ba amma abubuwa da suke faruwa wato a waje akwai lokacin da Darektan Pakistan mai kula da ingancin magunguna da ake sha. Kusan Pakistan tana daga cikin kasashe da Allah ya ba su wato ilimi na kimiyyar sanin haɗa magunguna. Wallahi Darektan wata rana ya zo Nigerian High Commission da ke Islamabad. don ba a cewa embassy high commission ake cewa menene bambancin embassy da high commission wannan malaman international relations za a koma kansu alalakatu duwaliya su za su yi defining menene menene amma dai a ofishin jakadancin Nigeria high commission da ke Islamabad director ya zo ya kira sarkin musulmi lokacin yana DA lokacin ambassador mu Alhaji Idris Waziri da gidansa ke Ami Baraksur lokacin ya gama Umar Algash Maina, Umar Algash Maina shine High Commissioner na Najeriya a lokacin Islamabad. Director ya zo ya haɗa su ya kira wato manya-manyan ma'aikata mataimakin ambasado sakatare 1 sakatare 2 sannan ma'aikacin eh, NIA duk aka kira su suka zo sai ke cewa kuna da commission da mun sansa ko director sunanta NDLEA mai kula da harkokin shan kwayoyi da sauransu a Najeriya mun duba a website akwai website akwai website akwai komai da komai bayanai na nan da director da director da ma'aikata ku gayyato mana shi mana ya zo Islamabad damuwa da ta dame mu mu mutanen Pakistan Najeriya majoritin su musulmai ne sannan majoratin dilolin magani a Najeriya waɗanda Pakistan ke hulɗa da su galibinsu musulmai ne amma abin da ya fara gaya musu mukaddima ne. musulmai ne za su zo a yi signing contract da su yi musu magani sai su ce wato kwaliti ƙarfin wannan magani a rage shi da kaso talatin zuwa arba'in jin haka su kawo kasuwannin najeriya su sayar in yi su za su ba da cin hanci na musamman ka dubin da abubuwan suka lalace ga cin hanci ga cutar da al'umma da abin yayi yawa neman yayi yawa complaint din yayi yawa dole a wannan lokaci muna dalibta Islamabad aka gayyato director NDLEA daga Najeriya yaje Islamabad lokacin na ɗalibi. aka zo aka zauna aka sa su yi rubuce-rubuce aka gabatar da kasidu aka yi maganganu sannan ya gaya wa ambasadon Najeriya da ma'aikatan chancery wa DN Najeriya da ma'aikatan da suke defense a karkashin Najeriya na commission a Pakistan cewa ga halin da musulmai suke ciki sun ga majoratin 'yan kasuwan maganin musulmai ne kuma su suna da statistics a hannunsu Najeriya majority na about 60% to 65 to 70 na nasma na adadin mazauna Najeriya population musulmai ne don me musulmai suke yin wannan haka da aka zauna aka yi ta maganganu da director ya tashi da yi maganganu cikin jin kunya malam wannan yana nan an tambaye su akwai wata ƙasa da ake samun 'ya'yanta saboda talauci ba su kai Najeriya wato tattalin karfin tattalin arziki da man fetur ita shi baya iya tuna wata kasa nan kusa da 'yan kasuwanta ke ta'amuli da kamfanonin hada magunguna kamar yadda 'yan Najeriya suke yi a nan Pakistan. Irin wani abubuwa suna nan da yawa idan ka ce za ka zauna ka bincika abubuwan bakin cikin suna nan da yawa. Kuma wayan abubuwa ba wanda zai gyara mana dole ne mu ne za mu gyara da kawunanmu, saboda haka lallai ne. malam ya yi mana nasiha wai bulalan kan hanya ne bai bar kowa ba wai caudi yaro caudi babba ko eh, mu kanmu mun fi kowa sanin kanmu mun fi kowa sanin yanayin halayenmu da ɗabi'unmu ba sai an ce kai kana kaza wane yana kaza wane yana kaza ba kowa ya san me yake yi saboda haka lalle ne mu ji tsoron Allah mu yi kokari mu ga mun gyara saboda mu ma alal idan muka je a yadda da mu za ka tarar da ƙasashe da dama ana hana 'yan Najeriya visa saboda yanayin halayensu da ɗabi'unsu. Wannan an shayi a wurare da dama, yanzu har irin su Indonesia, na tuna muna Sudan a kori Dr. Saleh. An ce an ba shi limanci wani babban masallaci a Indonesia je ya rike, amma da aka ji ɗan Najeriya ne sai aka ce ba za a ba shi bisa ya shigo ba. Shi ba ma a ba a Najeriya yake ba a Sudan a Khartoum yake rayuwa. daga cikin manya-manyan masallatan Khartoum da anguwan waɗanda suke ma'aikatan diplomasiya ya yake da wannan masallaci a Khartoum dan Kano ne dan giginyu ne amma haka aka ana shi bi nan ya samu lokaci mai tsayi saboda halayen mutanenmu ina tuna lokacin da muke karatu na tafi Pakistan ina karatun master tsako ne aboki na Abbas sunansa dan Indonesia ne yake ce mini a Indonesia ba a sace ba a harbe ɗan Najeriya ba saboda halayensu su harkokin kwaya wasu a sa su a fursuna na tsawon rayuwa ba fitar da su ba ice jibril an ce inda mal kuna da kuɗi kuna da dukiya wai mal mushkila ya ne yana tambaya na matsalolin ku ne an ce kuna da komai amma menene ku menene ku? wani irin wani abubuwa zaka har sai ka rasa me zaka faɗa eh, lalle zaka tsaya ba zaka yi ƙarya ba filan don zaka yau kai gobe wata rana abin zai bayyana sai dai ko ina ba su da irin masu matsaloli irin wannan amma dai lallai ne mu yi kokari mu zamanto mutanen kirki ma'aikatanmu ma'aikatanmu kamar yadda Malam Abubakar ya faɗa da soja idan zaka ba shi cin hanci za a ce zai ce sai ka tauna wannan kuɗi ka haɗe gobe ba za ka sake ba amma yanzu har kokowar canji ake yi da su koko ake na canji da su ba abubuwa ya lalace ba wai wani yake ce mana wai shi yana jin tsoron ma nan gaba a kan yanzu saboda wai waɗanda suke rike da ofisis ɗin galibinsu yawancinsu gwamnati ta yi musu abu a baya ko da sun biya wani ɓangare na kuɗin makaranta to sun ji sun ci moriyan wasu abubuwa akan waɗanda yau aiki ma ba za a ɗauke su ba sai sun ajiye albashi na wata shida ko shekara biyu lokacin da ake table payment akwai ma'aikacin da kamar yadda malam ya faɗa akwai ma'aikacin da zai yi sainin salarinsa akan voucher ya yi sani albashi akwai amma ana rawun ne click na waɗanda za a ba su wannan albashinsa cikin watanni da zai yi ko wata watanni ashirin da hudu na shekaru biyu da zai yana karban albashi amma wasu ke cin moriyar albashi bal har wasu officers a custom da sauransu abin alfahari ne ya ce maka shi fa two years fa two years shi na salaries ba sai dai bankin masu gaji su turo su turo masa menene nashi a cikin account nashi to yana faɗa wa colleagues cewa shi over two years yanzu bai taba wayoyin ma account nashi duba mai yake da shi ba yana rayuwa ne akan hakokin waɗansu mutane kun ga wannan wannan duk ai akwai fitina ina tuna wani kari na yake gaya mini a nan Abuja za a ɗauki aiki federal ministry ne daga cikin ministries da muke da shi waɗanda za su ba da dama a ɗauki ma'aikatan dukkaninsu directors ne a wannan ministry ɗin wani ministry ne ya zo ana son librarian a wannan ministry tashi ne yake so a ɗauka shi ma memba ne fa a cikin directors na wannan ministry amma ka ce sai ya yi dropping miliyon ɗaya a wannan committee da ke interviewing kuma ita za ta yi ba da recommendation for a basu wannan employment me kake ji ga wanda zai zo daga waje ne idan yana matsayi up to director a ministry amma ba za a ɗauki kandid kuma shi kanshi zai recommending ma wasu candidates din kenan su ba za su zo haka za a ajiye masa kan tebur ya ɗauka kun ga abubuwa sun lalace mana gaba ɗaya very unfortunate abubuwa sun lalace to the extent inda idan aka zo Allah ya datar da eh, da malam yayi mana da abubuwa da Malam Abubakar ya zo ya dora a kai muna fata Allah rubuta musu fi mizani hasanatihim Allah kuma ya haɗa in gida aljanna Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada baki ɗaya. Abinda nake so na faɗa a ƙarshe shi ta cikin kwanaki goma na watan Zulhijja yanzu. Zulka'ada ta kare zulhijja ta shigo daga ranar laraba ɗaya ga wata alhamis jiya biyu ga wata yau juma'a uku muna daren hudu ga wata kusan mun zo mun zo tsakiyan wannan kwanaki guda goma layalin ashir kwanaki ne na alkhairi kwanaki ne na albarka yana da kyau mu shaɗa mara domin mu ci moriyan wa'annan kwanakin kada su wuce haka kawai ba lalle ne mu kai baɗiwar haka ba akwai waɗanda ba rawar haka muna tare da su yau suna ƙarƙashin ƙasa ba laifi suka yi wa Allah ba ajali ne ya zo da lokaci mu ma kuma ba mu da tabbas inda muka taru nan baɗiwar haka daren hudu ga watan zulhijja idan za a zo wasu mu ba su nan ko mun sani ko ba mu sani ba saboda haka lalle ne mu dage mu ci moriyan waɗannan kwanaki kwanaki ne na albarka kwanaki ne na alkhairi Allah ya yi rantsuwa da su a cikin littafin sa wal fajri wa layalin ashir Allah ya ce ina rantsuwa da alfijir da kuma darere guda goma ma'ana kwanaki goma na farkon watan zulhijja maluma ibnu jarir ya tabari abin da ya tabbatar a cikin tafsirinsa kenan imam al-qurtubi abin da ya tabbatar a cikin tafsirinsa kenan imam ibn kasir abin da ya tabbatar a cikin tafsirinsa kenan imam shaukani da sauran ayyamma duka abin da suka tabbatar kenan wannan kuma shine kaulu kaulu jumhuril mufassirin kamar yadda imam shaukani na a cikin fatul qadir saboda haka har ma bana mantawa imamul kurtubi yana cewa wa innama nukirat walam tu'arraf abinda yasa aka ce layali ashir ta zo da nakira tanwini kasratain walam tu'arraf ba ta zo da ma'rifa ko alif da lam ko idafa ko wani abu ba yake saboda falalan da take dauke da shi har yake cewa idan da ta zamanto mu'arraf ita lam tastaqilla bi ma'anar fadila anan wato ba za ta sha bamban da wani ma'ana na falala ko ɗaukaka ko daraja da take da shi akan sauran kwanaki na duniya ba a duk shekara muna da kwana 360 zuwa 365 wannan shi ne mafi yawancin ƙirge da ake a kwanakin shekara babu kwanaki da Allah ya fi bukatan bayi su mai da al'amarinsu zuwa gare shi su bauta masa kamar wa'annan kwanaki goma na watan zulhijja wannan ya inganta cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas lokacin da annabi ya faɗi wannan sahabbai sai suka ce ya rasulullah ko da wannan aiki jihadi ne fi sabilillah annabi yace ko da aiki ne fi sabilillah sai mutumin da ya fita jihadin da dukiyansa da ransa bai koma gida da komai ba saboda haka wayannan kwanaki kwanaki ne na alkhairi mu damara mu wato mu zage dantse mu sha damara da fatan Allah ya datar da mu Allah ya sa mu yi muwafaka Allah ya albarkace mu akwai hukunce hukunce waɗanda maluma suna nan suna ta gaya mana kuma lalle ne mu tambayi maluma abin da ya shafi layya duk da ana yi ana maimaitawa amma har yanzu za ka tarar da muna fadawa cikin kurakure game da matsalolin idi din nan abin da ya shafi idi abin da ya shafi layya da yadda ya kamata a yi da nan kwanaki goma na watan zulhijja kamar waɗansu adab da ake cewa duk wanda watan kwanaki goma na watan zulhijja suka shigo sannan yana so ya yi layya to ya kame daga taɓa wani abu a gashin jikinsa ko ya kama wani ko taba wani abu na farcinsa a wata riwayan ko da a fatan jikinsa ka taba wani abu a fatan jikinka haka babu bukata insha Allah wanda ya tsare wannan daniyan yayi biyayya ga manzon Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisi ummu salama a cikin sahihu muslim insha Allah yana da lada mai yawa Allah ya datar da mu tun da lokaci yayi kuma an faɗi duk abin da ya kamata a faɗa muna fata yadda mu ya taso ya zo Allah ya mai da shi gida lafiya kuma Allah ya sa mu tarayya cikin lada baki daya Allah ya albarkace mu baki dayan mu akwai magana ta ƙarshe da nake so na yi kamar yadda maluma suka faɗakar da ni abinda ake bayarwa na fatan ragunan layya don Allah a dage a bayar a dage a bayar kamar yadda aka saba domin yin ayyuka na addini ina fata ana fahimta ta zan sake faɗan wata magana wadda malam abubakar yake cewa ina ta kiran pakistan pakistan <laughs> wato akwai waɗansu makarantu a pakistan da ake kiransu madaris madaris qur'aniyya makarantu ne na tafiz na haddan alkur'ani makarantu na wallahi suna da ƙarfi su ne lokacin musharraf ko musharraf aka yi fama da matsaloli a kansu lokacin da muka je pakistan wa'annan madaris suna rayuwa ne za ka tarar da fatu a kawo idan aka nuna maka masallatai a pakistan da aka gina su sanadiyyan wa'annan fatu da sauransu za ka ji mamaki idan za a nuna maka abubuwa na ayyuka na alkhairi da suke yi da fatun dabbobi da suke tarawa zaka ji mamaki don duk wata madaris madaris nasu na Pakistan idan ka je zaka tarar da suna gina masallatai gidajen sama har karkashin ƙasa lokacin sanyi da ke suna da sanyin da har kankara na sauka zaka tarar da a ƙarƙashin ƙasa suna da hawa ɗaya biyu dukkanin masallatai ne na yara na tafiz saboda suna kwana a gine-gine da ake a ƙarƙashin ƙasa. da irin waɗannan kuɗi na fatun ne domin mun zauna mun bibi abin da ni da wasu daga cikin yan uwa mu ga shin ta ina suke samun kuɗi suka ce ai fata da muke gani na layya din nan wallahi shi ake tarawa ake irin waɗannan ayyuka na alkhairi idan gwamnati ta gina ka gina ainihin kamar irin kamar wannan kasuwa ta mu ta Jimeta da irin su shopping centers madaris za su zo da application nasu cewa suna so su ma a ba su shaguna za su zo su aje kaya na kasuwanci a ciki suke kasuwanci suna da bangaren sifiri suna da manya-manyan shaguna wato za ka ji mamaki da suke gudanar da al'amuran su ba sai sun tashi a masallaci sun ce wani ya taimaka da kwabonsa ba saboda haka wannan ya kamata lallai mutane uh, muna bukatan enlightenment kai don su kara fahimtar yadda wannan abu yake tafiya in ka je waɗansu wurare da ake gudanar da al'amura da waɗannan fatun mu ma an yi abubuwa da yawa don hotel da aka gina wanda maluma idan suka je suke sauka a Abuja da sauran ɗaliban ilimi fatan nan da ake tarawa ya tara muhimmin rawa wurin ya taka muhimmin rawa wurin gina wannan wuri da aka yi saboda haka lallai muna jawo hankalin yan uwa don Allah waɗanda Allah ya ba su ikon layya ya ba su dama suka yanka dabbobi don Allah su kawo wannan fatan a matsayin sadaka domin al'ummar musulmi ta amfana da shi muna fata Allah ya datar da mu Allah ya albarkace mu baki ɗaya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa kaman da muka haɗu a wannan wuri Allah ya haɗa mu a cikin gidan aljanna Allah ya yafe mana kurakuran mu kuma mu ci gaba da yi wa juna addu'a Allah ya datar da mu ya tabbatar da mu abin akan abin da yake shine daidai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مال أبو بكر بسم الله ta jibe salihu sado Allah ya saka da alkhairi a kafin mu rufe akwai wanda ya turo wata tambaya guda daya za mu karanta malam insha Allah yana cewa malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah mai da kai gida lafiya malam yana son a ja hankali akan masu ɗaukan hukunci da hannu kishin ƙasa alhamdulillah ba daidai ba ne mutum zai da a shari'anci a yi kasar ma sai ta rushe sai ta Kuwa zai yi wani kusa ke masa hannu tuhumi wani zai yayi zina lalibai zina ba ya jefe shi kuwa. suna nan an san su su ne hukuma ƙarƙashin da eh, ya saboda ka ba daidai ba ne zai faru sai abin da ke wannan Allah ya saka da alkhairi ah, muka yi bayani a farko cewa sababin wannan wa'azin shine ashekul sassa'idu suleiman ne zai aurar da yassa gobe kuma insha Allah gobe karfe goma za a daura auren to shi ne aka yi amfani da wannan dama aka yi wannan lacca a nan masallaci na juma'a da inda muka yi karatu nan insha Allah kuma a yanzu ma yana kusa to da na sai zo da kansa yi magana saka masa da alkhairi musamman shi babban malami dr ibrahim jalo jalingo da ya taso ta kanar ta jalingo ya zo kuma ya ba mu wannan gudunmuwan allah ya saka masa da alkhairi kuma allah mai da shi gidansa lafiya da shi da jama'a sai da iyalansa lafiya ubangiji ta allah ya sa albarka a cikin auren allah ya ba da zuriya ta gari allah ya ba da zaman lafiya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى اللهم برامتك أمنا واخفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ربنا عبدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin